إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يوشا بقي ga watan biyar watan jimadal ula hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka a duniya da lahira don tsarkin sunayensa mawdu'in mu a yau wani mawdu'i ne sananne sai dai mahimmancinsa ya fi mahimmanci ya kamata ana yawan maimaita shi saboda yadda Allah ta'ala ma ya kula da shi a cikin alkur'ani da kuma mahimmanci da yake da shi a tsakanin rayuwarmu mawuzo'in jin iyaye da kuma fa'idodi zamanta bin iyaye a cikin zamantakewar al'umman annabi Muhammad. Wannan bin iyaye yana da muhimmanci kuma yana da fa'idodi a tsakanin al'umman annabi maza da mata rashinsa ya haifan mana da abubuwa masu muni sai dai Allah ya taimake mu mu dawo mu gyara su godiya ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mahalicin talokai mai rahama mai jin kai mai haƙuri Allah ka ba mu haƙuri muna roƙon faida tsira da aminci wa mu annabi Muhammad ainihin ummi arrahim mai jin kai annabi da halayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo ainihin bayan su da kyautatawa na tabbatar babu wani abin bautan gaske sai Allah shi kada yake ba shi da abokin tarayya a gare shi duk wanda ba Allah ba ƙarya ne kawai na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama bawa ne na Allah annabi Muhammadu jakadan Allah ne duk wata shari'a ba tashi ba sokakkiya ce ba ta aiki kuma an riga an gusar da ita bayan haka al'umman annabi mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mafi cancantar tsoronsa yana ba mu umarni a littafinsa yana cewa ƙasa rabbuka ya rasulallahi ubangijinka ya zartas ya yi umarni kada ku bautata wa kowa sai shi kaɗai kuma iyayenku ku kyautata musu mafi cancantan kyautatawa wanda abun bai da adadi sai da an koma littattafan fiɗin imma ya balughanna indaka al-kibra ahaduhuma ko dai a samu ɗayan su ya tsufa kana rai aw ko Allah ya taimake ka duka ga tsofaffin ka guda biyu uba da uwa kana kallon kana samun ladan su dare da rana to fa kada ka kuskura ka gaya musu karamar magana hakka ke musu kirkusi to balle zagi balle su yi magana ka kama cije-cije da fushi ka harare su yi shuru sai an jima tukuna sannan za ka tashi ka tafi aikata abin da za ka aikata iyakar rashin mutunci kare anan Allahumma kaulan kariman ka dinga faɗa musu magana ta girmamawa magana ta daɗaɗawa ka dinga musu kallon darajantawa mu'amala girmamawa nan dai kuna kallo ubangiji tabaraka wa ta'ala yi hukunci alal insani akan dan adam Allah ya abu da gairahu ne dai ayan Allah ta abudu illa iya yi umarni an yusina ila walidai mutum ya kyauta wa iyayensa kuma hallu shahidi na karshen ne kyauta wa iyaye wa qarana amra ya gwama abun bil ihsani ila ne. an hada bautan Allah da kyautata wa uyaye amri bi tauhidihi bil ibada fala budda anna hunaka ahmiya har Allah yake ku bauta min ne kadai sannan ku kyautata wa iyayenku jero wannan abu akwai wani abu a ciki kada mutum ya sake je lahira bai yi komai ba yana ɗaukan abin kamar yadda ike yin nan kila ko ya isa na'am ai ayya mustama'i kowanne irin mazauni a duniya minal mustami'ati an gina shi ne min wahadafin sagira daga gidaje ana 'yan ƙananan iyalai iyalai mutum da 'ya'yansa da iyayensa su ne suke taruwa suna ke cin su tarbiyya farjiya gida gida kowanne gida don ta nan za a fara don a faro daga fama a tara jama'a a yi musu lacca ba su gane yau ko an sai dai a ji a yi ta mamaki amma hanya a zauna a fara gida gida mu zauna mu biyu mu uku mu hudu kullum muna ta daukan darsa muna gyara gidajenmu can ma ana yi nan ma ana yi za mu tsinci kanmu wata rana in mun ce a yi sai a yi in mun ce a bari za a bari za mu samu tsohonmu ana karrama shi tsohuwar mu ana karrama ta ba za mu dinga samun irin fasadi da ake samu ba wa hadhihi alwahadat wa'annan gidaddaji asagira kanana kanana takawwanu ana kirkira su ko ana hada su min abin wa ummin wa auladi makaranci uba kuwa yayayansu su hadhihi Wahda, wannan jama'a gidaje asagira lati nusammiha al-usra mukan ce musu iyalai hiya asasul mujtama'il kabir wannan shine tushin. ainihin zamantakewa mai albarka allazi huwa daula wata ran shi zai waye gari ya zama ƙasa kai ba ma kafa ba zama al'umma don al'umma ta wuce ƙasa wal islam musulunci dai sanin mu da shi amma na alamu jami'an ya hadifu ila an yakuna mustama'uhu yana neman mazaunacewansa ya kasance jasadan wahida ba zama jiki al-mu'minu lil mu'mini haka annabi kira su har zai sarƙa hannunsa ya zama abu guda ɗaya ne ya hissu kulluhu bima ya ta'allamu minhu ba'dahu yana jin zafin abinda da isa musashi sai ka ji can an ce mota ta faɗi sai ka ji kaman kai ka faɗi an tada wancan ƙauye ka ji kaman gidanku aka tada ba wa'yancan gurin su ya rushe ka ji kaman kai aka taba ina ne dukkanin abun da shafi na taimakawa in an ce a taimaka za ka iya taimakawa jiki ne guda ɗaya mutakafilan mai taimakon juna in ba mu yi haka ba kishiyoyin mu na yi har wani lokaci sukan tsallako za su yi mana da'awa in masifa ta same ne su ebo yan burodojinsu da yan feshin karfinsu da ɗan gishirinsu su kawo mana mun koga munan a ciki mutakasilan kenan masu taimakon juna muta'awinan kama mata'awar cikakken taimakon juna fi ila'i kalimatillahi wajen taimakawa wannan kalma ta Allah والقضاء على الفتن الطائشة da kawar da waɗannan fitintinu masu kimanya fil ardi kulliha wannan abin da musulunci ke kira kawar da waɗannan a zama al'umma ɗaya masu taimakon juna sannan kuma duk wani ayar bayan da take a tsakanin su zare ta su dakushe ta ta zama ta daina illa a tsakaninsu don musulunci bai zo da wancan ba fala budda an takuna labinatul ula to ko dole in dai ana neman a zama haka to fa ba makawa tushen farko wanda za a nufa biyar wahadar kusa gera gidaje gida gida wannan gida gidan ba shinkafa suke so ba abinda suke nema wace shinkafa ba taliya suke nema ba wannan gidaje ba kuɗi suke nema ba a raba masa gida in an raba masa gida kawo kuɗi gida gida kama an ƙara haɗa su ba suna neman aiki ne ba in ma da aiki ban da shi suna bukatar tarbiyya ne mun taɓale magana kowanne gida ya san kimar kansa kowanne mai gida ya san kimar kansa mata ta san mijinta ne wannan ya'ya su sun wannan ubansu ne ba dama suka tsawa masa sau da kana su kuma iyaye su samu lokacin nutsuwa mai za su yi wa 'ya'yansu mai za su tara musu kuma yanzu da mai za ka ji a ba da 'ya'yan ko ko a'a neman musu abin da za ka bar masu kusan in an duba ta gata ya ana karasa iyaye na karasa iyaye ba kuwa an ba al'amari daga kafa labudda an takuna labina tulula dole tushen farko ko tubalin farko wa huwa alwahdatu sagira sune wa'annan ya ta yatakawwanu min halmustama da shi ne ake samar da kanguwa a samar da gari a samar da kafa a samar da al'umma Ka'imatan. على الحب والاعتراف زي ما متى انا كده اجي وان با ما كوا وان جمله اعتراضيه وهي الوهدات الصغيره التي يعني تتكون يتكون منها المجتمع وان توبلي na farko dole ta zama qa'imatan alal hubbi sai zama san kafa gida dole zama ana ganin mutuncin juna mace tana ganin mutuncin mijinta ba irinsa shi yana ganin alherin matarsa wa insanil far'i lil asli al far suwaye farko ya'ya su zan suna taimakawa iyayensu ‘ya'ya suna taimakon iyayensu da dukkan abin da ake bukata na taimako tun daga magana zuwa kuɗi zuwa aiki zuwa ƙarfi. wa ayatul asali far'i kuma iyayen nan su samu daman kulawa da waɗannan ‘ya'ya da gina su saman musu yanzu tanada musu can gaba. ai ka ga mutum zai yi gida bai damu ba zai sai fulote bashi bai damu ba zai yi mane ne za a iya kandaman wurin masallaci babu damuwa masu bauta na zuwa in an duba irin yawan irin menene ta masallaci ai kara sai mu zama kuma fulote ɗari saboda al'umma ne suke ta zuwa don komai hankali a kwance yake a nan za a yi makarantu a nan za a yi na kusa-kusa kafin a tsallaka a tafi can nesa inda za samu tarbiyya ta asali sannan ko gaba 'ya'ya suka tafi ba za su juye ba labudda an tanmuwa a kanaku mustama'il jasil wahidi dole tarbiyyan wannan zamantakewa na jiki ɗaya ɗin nan ya zama ya haɓaka a farko fi bina'il surati saghira wajen gina wannan tubali waɗannan gidaje kanahu hatta kina an ya al mustama'u hatta inda za a tsayar da wannan al'umma kulluhu kama yuriduhu Allah nahu yadda Allah yake neman su min al-quwwati wat wal-haiba suna da ƙarfi bi ma'anar kalima ƙarfin ilimi ƙarfin kwanji ƙarfin dukiya ƙarfin ƙarfin abin da ake ake tunƙaho da shi a duniya zama suna da shi sannan wata rahon taimaka wa juna wal haiba nan za su yi kwarjini kafin ma su ce komai dole a dinga lissafi kaifan musulmai ba su ce kofi ba har kan nan fa menene sarkin musulmi ya ce me al'umma musulmai suka yi amma an yi ta dahawara nizamul usura amma taimaka tsarin cikin gida ya rushe mata tana gani gani wa miji ‘ya'ya na gani gani wa uwar da uban ko kuma uwar ta tattara ‘ya'yan an tarkata miji an buga shi a bango to abu ya ɓace wa tafsirul wahadat gidaje sun lalace a tafiya alati ya takawwano min halmustama wanda waɗannan tubala da su ake gina jama'a to tubali na kaikai ne. Rashin al'usura. kaga kuwa lamari Allah shi yayi wa yatalasha fi ma bainaha mabda'u ta'a wa tarahu da zama babu da'a a tsakani babu tausayi a tsakani to wannan wacce irin al'umma za a samar fa innal mujtama'a al'umma a lokacin kuwa kullahu sawfa yu'ani min halati tafakkukin wa tabazzuqin za ta yi fama sakwarkwacewa cewa kowa ya kama gabansa na yi yurja lahu ma'aha kai tun da wa ba dama yi wa ƙari na gana? magana na ‘ya'yan ƙanin su yi wa ‘ya'yan wa magana wa innama ya kunu tafakkuku wa tamazzuku wannan fatattakewa da kacaccalewa zai kasance natijatan lisara'i bainal wahadati rikicin cikin gida haifar da shi sawa'un gidan nan fiyayye ne ko gidan nan lalatacce ne wa huwa ma nalmasuhu wadihan yau shi muke haɗa shi a fili kusan kowa ya yi shuru ne kawai da ta ba dama tun da babu wata hanya ta tambaya to zai da ce wai yanzu to me yayi abu ni ni fa ya shafe ni ni ma shafe ni ni fa ya zan yi ta ai haka din na yadda ka ja kan ni dole mu koma daga ƙasa budda in ku ba haka ba mu dinga hango za mu samu wani gyara daga wani wuri muna bata kan mu lokaci ne wa fi mustama'ina al-mu'asar min munaza'atin sa' wa udwanin da ta'addanci tsakanin ƴaƴa da iyaye tsakanin mata da mazajensu wa ke horomatin baina usaril mustama da cin mutunci yau an samu har ɗaika sai da uwan ko wani sai da ɗan alati hiya wahadatuhul asasiyya wanda da su ne kuma za a gina al'umma walana an sauwara usura. za mu iya suranta ko da ɗan ƙaramin 'yar ƙaramin iyali yohana fi hal abuwal ummu min ya zama gida ne ana wulaƙanta uba ‘ya'ya sun haɗe ba su ɗauki uwa da uba ba bakin kawai. ko a'a a ce ‘ya'ya sun haɗe da uwar shi kuma eh, uba larabcin yara mudafun ilaihi to me kake zato uban ga yadda aka ɗauke shi aka jingine shi a bango me kake zato su babba dan uwan uba kanin uba ko uwan uba ne za a ɗauke shi a matsayin uban wala khalu me kake zaton kawo wa abana uhuma da ƴaƴayensu ahwanu min al-abi wal ummi wa huna tataqatta wa larham shi kana in dai magana yanke zumunci ne a nan zumunci ya yanke ba wai in muna a aku ba yi kakare a haɗu yi ta ihu yi ta dariya kina an yi buki an haɗa zumunci wannan ba hada zumunci da abuwa zuci alaƙa وتتمزق ta علاقة ذات كسرتني اللازمة wacce ita ce dole ga haɗuwan kai? بربط بربط برباء المحب والوئام da alaƙan soyayya da haɗuwa gashi ƙur'ani yana shiryatar da mu ila anna tamazzu al-arham yankewan zumuncin nan ya zama ɗan wa bai ganin mutuncin 'ya'yan kane ko ƴaƴan kane bai ganin mutuncin kaza ko 'ya'ya ba sa ganin alaƙar iyaye su iyaye ba sa ganin alaƙar ɗani gashi nan dai shi na lake fi hal a tsammani na da ku tabbas in ta wallaito idan kuka ki wannan tarbiyyan gidajen nan kuka yi watsi da maganar iyalan nan an tosa dofilos a adifa za ku yi tahi a ƙasa wato katsewo a hamaku ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ba mu labari an biyil walidai bi tariqatin fiha ta'aqidun da irin wata hanya akwai nau'in karfafawa wa targhibun fayaƙolo fi ma aka rajahul imamani cikin riwayan imaman nan guda biyu muslim da imamu amur rahimahumallah labani ya zo daga abu huraira allah ya daɗa abu huraira yarda yana cewa wata rana kawai sai ga annabi ya ce an gurza hancin mutum an gurza hancin mutum an gurza hancin mutumin nan da isa mu iyayensa ko ɗayansu suna tsofaffi ba su yi dalilin shigansa aljanna ba wannan mutum tsinanne ne duk wanda ya da iyayensa ko uwarsa sun tsufa ya tallaba musu ya taimaka musu suna da bukatan taimako har Allah ya tausaya masa ya bashi aljanna sai bai yi ba annabi ce wannan mutu Allah ya tsine masa Allah ya karya shi Allah ya tozanta shi duniya da lahira yaya yau har tambaya ake in ubana na tambaye ni ubana na yawan roƙona ko ai da kai da dukiyar duka na ubanka ne na shi ne inda kai dan halal ne ko ran da ka fara daukan albashi sai ka da koyan bulan din ka sai ba wa gashi dan ba mu auren aiki me ya cikin shi ne ba masu ne ba ya buɗa ya gani ya shiru daga an ƙaurar da ƙanwanka da kuɗin an koma an yi kaza kaban ba kai komai ba ko kallon kuɗin wani watan masu ƙare ka zo ka musu kai nawa ka ci naka nawa ka biya wurin waka wahalan da aka ce a asibiti da abincin ka da magani da menene inda biyan kuɗi za ka yi nawa za ka biya sai albashi wanda albashin na ƙarshen ta ana nan ana tarawa ana tarawa ana tara ƙarshen ta sai ka jance maka je jihar kangwancan za ka yi aure bana so su kawai aka yi ma amma sa ido idan mutum yana jiran shago sai ka ji ya zai na cewa babansa ni fa to yanzu ni a yaye ne ya san Allah zai da yawa a yaye shi ba zai ci gaba da ba. zama da kullum haihuwa ake haihuwa ake haihuwa ake to yanzu shi da shi aka yi wahalar neman kuɗin nan to yanzu me za a bashi nashi daban ko dan ya bayar da can shi aka yi masa malam uba uba ne uwa uwa ne ga dai abin annabi ya faɗi mai kila shi ne tsaye daga cikin ya yanzu al'amura ba albarka za ka tadda yaro dubu ɗaya ƙarshe ta kadau ya kafa mai aiki dari na kirki wani ma an gama karatun ga digirin ga menene sai dai sagada sagada sai neman aiki don ba albarka mutum ya yi karatun ya zauna da kuya yana bakin shi da shi za ka ga dottijo da ɗaya goma amma ba ɗaya na aiki aike wannan wanda zai so wa uwarsa ishe sai dai an nemo almajiri ta ba fama albarka dole mu yi i'adatun nazari malamai masu malamai islamiyya canza usulubi koyarwa ko a daɗa karance-karance da ake tsakanin magariba da isha a masallatai a dinga zama kuma tsaya mu ga ko za mu yi wani abu kuma ma za mu yi a zauna da 'ya'yan nan a zauna da tsofaffin nan masan abin da iwa jaba gare mu abin 'ya'yanmu daban mu daban ba dole ma zai je shiga wata ƙungiya ba kafin ya shiga ba sai dai ka jan an kama shi a wuri kafa Ya aka yi aka kama shi in kai kaɗai ka tsare ɗanka sauran ba su tsare ba ina fitowa da je ka koyi haƙuri fa baba na ya takura min sai na je wuri ba ko da an takura wannan an takura wancan an takura wa ina an takura wa ina kai a angonmu ka gaba ki da mun tare angon ba na shigo mana dan guda ɗaya tsallaka wata anguwa iyo in yi dawo na jin tsoron dawowa gida dole dinga ɓoɓɓoyewa har a yi masa tsawa har a waye gari jiyan ƙurucin ka sake shi ya dawo shi ma ci gaba tafiya da shi amma shiru kawai gaba ɗaya ransu daga waya sai waya shi ake bani labari wai akwai wayan dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar waya kana mun dariya ko akwai ce wayan shi ma abin da ce nan na mamaki sai da Allah ka zo da isan dan gani sai ce akwai ta miliyan ɗaya ma wanda da kai je ka ba na so ma da ke kayan to malam me ake gani a cikin ɗari biyar ana cikin dubu ɗari biyar a ga wancan kila ya kasin ta ɗaukan hoto yanzu wanda bai aiki zai sai wayan ɗari biyar ai ka san da magana a ƙafa alaha eh ita akwai magana a ƙafa akwai magana a ƙafa in ma baka zuwa nan waya to babba za ta bayyana ran da aka tafke shi cikin yan fashi ran da aka tafke shi cikin yan kaza ran da za ka ce oh wa isa dama nake ganin su da irin waɗannan wayoyi kuma za ka ce masa oye hin hmm, baban ku gani ka shiga uku hin hmm, baban ku gani ba za ka ji da daɗi ba kaga da inda yaro ke samun ƙarfafawa. wa ya hadifu rasulullahi annabi yana nufin a tausayinsa ila an ta kuna a kalakun rahmatu halaye na tausayi da halaye na girmamawa da halaye na darajantawa da halaye na ainihin kulawa mun ba'i hakan min al'usrati su dinga tasowa daga iyalan nan ila ba ma yankin. wannan gida ya gyaru wancan ya kamu wancan ya kamu wannan anguwa sun yi tasiri waccan anguwa ma ta kamu da haka don dai ba za a samu kuɗin da za a ba mutane a wadata su ba sai dai tarbiyya sai za ta wadata su min al-aqarba'i wal a'mami na yan uwa na kusa baffannai wal akhwali hatta tasila ila asdiqa il abi hatta kai ga abokan iyaye maza abokan uwaye mata yau za ka kiri-kiri an abokin ka baka ga gaishe kama yana nema ba da wahala in ya gan ka yi san kana masa faɗan ya gan ka tsaki zai ɗauke kai tsaki zai dan abokinka ran da ya mutu ko abokin nan naka shi kenan da kai da su amma kana ga wani shi mhm, ne gani to haka ne duka kai je ka a kome da ma na kira ka ne kawai mu gaisa sai an ji ka kara kula shi gobe wanda ubansa ka yadda kuke wanda ubansa bai kudurawa bai kwancewa sai aka maka wane ya kaza wane ashe wai 'ya'yansa na nan na kirga ka kai kake bata ubansu kai ka hana ya kyautata wasu ubansu ya kyautata musu kai kake ba ubansu muguwar shawara saboda haka nan daga nan sun kulla da kai to shi ko annabi yana son ainihin din ba magana ne ba sallallahu alaihi wasallam ba magana mutum na son ainihi na son a haɗu ko gyara gidanku uba ya'ya jikoki yan uwan uba yan uwan uwa duka a haɗu kai hakku ƙaro wasu da doje abokan iyaye abokan iyaye wanda da muna da irin wannan da ko wani abu kake nema ba ukila ma ba ka nufan dangin ko sai ka nomi abokin mahaifinka kana zuwa ko kana samun sa wannan abun an yi shi wani lokaci ma ko uban ba a ba a masa magana ce ke kai kaza kaza ga kaza je kai an matsa ma gidan cewa ana ne sai a shuru ba a ƙara magana saboda ya isa da yanzu ba babu babu ka koya za mu yi mu zauna mu kare hmm? hmm? Ai, gaskiya ne, wa abun da yake cewa shi sai yanzu za ka tunda yaro zai zo kai abokin babansa ne maimakon ya dan kara ya hada da babansa ya ce maka baba san ko da ce irin sannu baba mano din nan sannu baba mano a'a in ya zo ka ce mano kamar yadda kila abokin na kai ke kiran ka mano kaza kaza amma yaron fa man ya zo shi ma sai sai maka mano sai iko Allah kama isa a ya gaishe ka in bai dinga in yi ganka ya dinga cije-cije sai haka wannan zai ce ce ya ga mori kaza ya yi ya kalli ka yi tsaki za ka je ka faɗi inda ka gan shi daga nan a shi a kwana in hmm? hmm. yanzu idan wata saba kuma ba zai kai mu ba kuma sannan ma to ai ma fa fa wangon ne malam duk abin horo ko ne fa amma ta za mu zauna yanzu ka ga lokacin gaje ka kalli wurin ka sai da duka yin yara ne amma maganan nan faɗan da kake musu baban su yaji ka ana zuwa gida ce to kun faɗi abin da aka faɗi a masallaci ba wai baka san abin da aka faɗin ba ka ma san shi za ka faɗi sama da shi amma ka samu karfafawa daga ran nan wannan malam ya yi faɗa ya yi kamar yi kama da wuta ba a samu sauƙin in ka je ku mata kun ji kaza kun ji kaza kun ji kaza mun ji gaba ke da ni ga na wala shi na yadda ku ma ga kaza yanzu ƴaƴan nan mun bar ƴaƴan yanzu ba ga hoto ake ba irin wani hutu wanda ke bai da kan gado kuma ƴaƴan suna nan duk ƴaƴan sun tafi sagada sagada duk karatu da ka sani yanzu banta shi daga jefe-jefe mai tafiya rafi ya tafi rafi mai tsince-tsince ya tafi tsince-tsince matan nan maimakon su tara su ko da ba ka iya karatu ba ku zauna ku yi bita daga inda kuka fara zuwa ƙarshe ku ɗauko ka zama ku yi ku zo in ƙara muku kai ba a rasa malamin da ya ce da Allah ku je wajen wani ya ƙara muku karatun nan ba a rasawa ba ma in ban da sagada sagada ina suka nufa yanzu me za su zama wani ɗan tsakanin mu rasa komai wanda mu rasa komai da ake a rasa ilimin yadda za da tarbiyya don kam a koka da abin da zai biyo baya na rubuce dama ana kuka ilimi ya rubuce, ilimi ya rubuce. to yanzu ya rushe za a ce gaba ɗasa ya kwanta ƙasa ya kwanta ƙasa labari ya zo daga usaid radiyallahu anhu ina cewa wata rana muna zaune a wurin annabi game da abun da ya shafi tarbiyyar na haɗa family ɗin gaba ɗaya na kusa da karo da na waje sai ga wani mutum ya zo daga cikin ansarawa bayan Allah masu son addini ko tambayar ba ansare za ka ji ka ta zama daban ice ya jakadan Allah hal baqiya alayya min birri abawayya shay'un akwai wani abu da ya rage min na da'a wa iyayena bayan Allah ya yi musu cikawa da zan dinga yin wannan abin din kansu sun mutu amma akwai saura don in san ko ya kare ko da saura annabi ya akwai khisalu arba abubuwa ne guda hudu manya-manya gaban ka na bin kaso na farkon su assalatu alaihim yi musu du'a'i ba kankautawa ba ba kabarin ka zai kana gida a kullum inda duk za ka daga hannu ka roƙi Allah ka sa iyayen ka fa rabbi hamhuma kama rabba ya nisa na biyu su al na huma nema masu gafara yadda yau in an yi maganar laifuka ka ji baki ɗaya kaman ka ce ni fa ba ni kaɗai ne ba mutane ma suna yin wannan abun da nake kaman ka ce haka kana nema Allah ya gafarta maka iya ka sun muku su masa da wannan ka tsaya ka dinga neman Allah ya yafe masu nema na musamman ba wani irin du'a a cikin jawar sallah ji kake mu amin la kake mu la ka zauna ma san mu kayi nafila raka biyu ko abin da ya saukaka ka zauna yadda za ka ɗaga hannu ya Allah ka ban aiki ko ya Allah ka yi min kaza ko ya Allah ka ban kaza ko cikin dare din nan kashe ukun ƙarshen sai ya Allah ka gafarta wa babana Allah ka gafarta wa mamata inda zuciya ɗaya kake kila da wuya ka faɗe sau uku hawaye bai zuwa maka ba ka tuno kakanku ka tuno kakan kakanku sannan ka tuno al'umman duniya gabaki ɗaya fatan kai ma Allah ya kawo mai maka yadda kai banza da babanka kai biris da babanka haka Allah zai biris da kai kai ma na baya za ta so ba ruwa su da kai ba ruwan su da kai in ka mutu shi kenan ba abinda za ka dinga samu a kabarin wa in fazo a aka ga baba ya mutu da dama iyayen yana ba yanzu ina san da Allah gurbi kaza kuma yi da shi masallaci ina san na yawa wani alkawari kaza akwai wata jatuma na yi mata alkawari kaza akwai wane ne na yi masa alkawari kaza ka yi kokari ka cika wani alkawarin kada ka ce ba kuɗi ko na ka za ka nemo ka cika da nashi ya kamata ka isar da alkawarin ya ba da ɓangaren sa a kaza ka tsaya ka ga kaza ɗin nan ya yiwu an yi shi ya yiwu ya fara masallaci ka tsaya ka ga masallacin nan ya yiwu ba mu da bukatar kawo misalai ce to kaga wane zai ya fi daure a yi masallaci an soke wane ya yi wasiya kaza an kasa cikawa wane ya yi kaza a a yanzu na son a gyaru ne gaba ɗaya kada ma a kawo misalin wani na hudu ikramu sadiqihima wannan abokin mahaifinka ne ka karrama shi kana ganinsa da mahaifinka sukan tsaya ko yakan zo gidan mahaifinka ko mahaifinka ka tsallaka ya je ya same shi a gida su yi kwas ɗinsa su watse to ya kamata kamar maganan ɗazu ka je ka same sannu baba me ya faru ya yaro tana zo gaishe ka ne kawai kai ma ka ji daɗi kana jin an da ka Allah ji kan wani Allah ji kan wane, ba ka manta ne ba shi ya baya za a yi manta ka ballan sana ce a koyi wani ɗan hasafi ko da kare haka kai masa alherin da za ka yi a girman shi bai taka kara karya ba gaisuwar ma ita kaɗe wani abu ce ballan sana ko ba ka rasa ɗan wani ɗan mai tsitsin abu da za ka ce ga shi ba ba ka yi haƙuri mu yaran zamani babu da shi ka yi haƙuri wannan abu uku yi musu du'a'i nema musu gafara zartar da alkawalinsu darajanta abokin mahaifinsu in mun ce za mu ba da misalai wannan kaɗai da cinye lokaci. nan za mu ga laƙada aniyar rasulullah sallallahu annabi ya himmata bi tanmiyati akalaki tarahumi karfafa halayen tausayin juna wal hubbi ittida'an min al usrati abun nan dai kan faro daga iyalai daga gidaje حتى جعل درجته فوق درجة الجهاد سيد النبي سنيا كرم إيايا في جهاد مصمم جهاد الطلب أنا دفاع با أحمد دنسا إيا فتن دهريسي دجا معاوية أين نقول جاهمة السلمي قال جاء جاهمة jahiman shine sahabi mahaifinsa radiyallahu anhu yazo wajen annabi likita ya manzon Allah tarattul gazwa wajitu astashiruka na fan zan fita jihadi a rubuta ne a tura ne wani inda ake ganin ya dace da kala hallaka min ummin kana da uwa kala na'am ina da jatuma sai shi ka kala ilzamha ka je ka zauna da ita fa innal jannata tahta rijliha sai ka duba yanzu yaro ne ke sa uwa jiki. da zai wanke da za ta wanke masa kaya zai karba ko nasar kuma na ma wanke wani ce uwa ita ya sauke maka kaya kana girki bai sai wanke mata kwanuka ba wannan aikin mata ne dullan sana ya ɗauki wani abu ya ba a'a ita ce za ka yi sabga daga yaro kato amma uwarsa na ba ka shiga nan ka nemo gero ka shiga nan ta nemo gero ƙato baya kai shekara ya hajjar ta maka maraya ne kan shekara shi ne marayan ai daga inda mutum ya balaga ya fita maraya daga inda ya balaga tarbiyyar da ake ba da yaro kafin ya balaga malam zaka ga zai kusan riƙe kansa eh sai ka ku gaskiya ne baban sai karbi zaɗi kwaɗa kwa hannun yaron inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kace musibin ta game dan na jin labarin ko mai dadi ne ma zan to baban ne tsoho ne ke leburanci je ke gonan yare yi aikin leburanci sa shi cikin yan kwadago yes to wannan har kauye malam malamai ba su sauke abin da waje ba kansu ba shugabanni kuma ba su abin da babban mu dauko hannun gyara ba ta ina Allah zai taimake mu muna cin mutuncin yayin mu jatumai sun shiga irin wani hali ni da ban yi niyya zan kawo wani abu na dare guda ɗaya ba mu tsaya a daidai irin abin nan wani ke ma labari malam yarinya ce ta kaso wata a gaba ta je ta kullewa kanin maman ta na ta yana cewa an ce kina hauka ne maman ki zai kula ce ba mama ta ce ba wannan tsohon taron tsaye da Allah kai ta yi a gaban jami'ai kuma mu tana dukan tebur wannan jatumar sai ta yi cizin matsiyaciyar shi kanin ne san yi da shi ma ya shiga ya fita karɓo ta wannan dole ta koma ƙauye ta gudu ta bar wa 'yar gidan magana ka ji an ce a'a an shirya za a kashe oho ko an shirya za a yi kaza an shirya masa abinci kaza mu yanzu abun nan ya yawa ba ma a wani cikin garin nan na Thank you. da ka gama faɗan mai eh Eh, nuna ga, to ai abun daga iyaye fara lalacewa. kuma ya zo ‘ya'yan kuma da ba su iya ba da suka shiga suka ɗanka to Allah ka iya mana ba dai hadisan manzon Allah muna gani Bukhari da Muslim sun ruwaito wani hadisin daga Amr dan As radiyallahu an Abdullah dan Amr wani mutum ya zo wurin manzon Allah qala ubayyuka al-hijrata wal jihada wattaqi al min Allah na zo in maka mubaya'a zan fita jihadi ina neman Allah ya bani lada kuma zan baro garin mu wurin ka wannan ake ce muku jihadu talabi ne fahal min walidai annabi yake ce masa sahal min walidai ka adu hay a ka akwai mai rai mai tsallake eh ah, daidai ne na bi tsallake sunayen ne sunayen ne na zabbi na je kan hadisin kai tsaye da sauran ka ce eh ita na'am bal kilahuma hayy faqala afatabtagi al'azara min Allah babanka da mamanka suna raye kana neman lada a wurin Allah ce na'am qala farji ila walidayka ka koma wurin yayanka fa ahsina sahbatahuma a gyara zama da su kaga kuwa ka gyara zama da su ka yi musu aikace aikace na yau da kullum ka taimake su da lokacinka da ayyan abubuwa da an ce taimako maro maimakon ka tafi can tun da kana da iyaye waɗannan tsofaffin a kyautata musu mu musulunci ya umarce mu mu taimaki tsofaffinmu mu taimaki iyayenmu daga nan kuma duk wani abin da ya kawo kuma alaƙa na yan uwa ya sare hubbu wal wi'am soyayya kan ratsa wa tarahumu da jin juna wa ma'rifatul huquqi wa idraquha min mustama'il usrati sagira daga dan karamin gidan nan ake faro shi ba al'umma ne za fara gaba ne a samu musu ba dole sai daga tarbiyya gida gida ilal mujtama daula har kai ga haɗuwan ƙasa binafsin nafsin kowace yadda gidaje suka yi ƙarfi to ya zama kanta ma ƙasan ta yi irin gidaje wal matana allati kana alaiha fil usra yasari min ad ya fadaqa daga gwamnati kuma ila gairi zuwa ga wata gwamnati min ad-dawli wa yashbihu mujtama'u al-islami al-kabir zaman takewan al'umman musulmai na duniya ya zama sura kabira li mujtama'il usrati sagira wa alal aksi amma idan ba a gyara gida-gida ba idan kana mujtama'ul usra in ya zama iyalai ka'iman alal mahanati sun kafu kan wulakantuwa wadda wulakantar da juna istihtar keta juna wa adamil ma'arifat bil huquqi fa inna hadha da'a wannan musiba na gida gidan nan yasri bi sur'a ila al daga nan kafa gaba ɗaya za ta rushe a ita cewa ta ina za a kama a kawo jami'ai ne a kawo su wane ne za ka gage da kasan daɗa su a a ce an kashe kaza ka ga dubu kaza kullum titi ya gana tsartsar kwana lungo ba za ka shiga ba yanzu nan a ce kawo haƙƙinka bayan an karɓi su da su lafta ma adda a ce an taro za a yi kaza an taro za a yi kaza yara ƙanana in suka da sai su burkuta garin su burkuta kaza din wannan in dai ba an koma tarbiyya ba ta asali ta gida gida ba to malam muskilin nan ba ta gyaruwa sai ta ne ko ila mustama'il islami ne lokacin an kama su ma ba haka kamar ana zuga su ne ba su kai ne matsawarci ba ba mu tsoro wani hannu nu akidu muna karfafa anna tanafura wannan gaba da ake samu da kin juna da rayuwa ta warware juna a asalbiya sa'ida fil da islami wa baina duwalihi tsakanin kafa kusan ruwan zagarashin rashin tarbiyyar kamar ruwan dare ne إنما سببها وإلتها في أعمالها هي فقدان عنصر الإحسان رشن كوتتاوى أي عدم وجود علامات الإحسان رشن نوع كوتتاوى وأماراته نتائجه كما كن ونن شيني في الأسرة الإسلامية لم يحسن الولد معاملة عليه ya'ya ba su kyautata mu'amala da iyaye falam tafi ilwalidu shi kuma uba bai samu dama an yi tarbiyyar ta ibnihi ba in kai kaɗai ka ba wa ɗanka tarbiyyar dubu anguwa ba su bayar ba shi ma ina kanar share walam tusinul mu'amala ta zawji uwa ba ta biniji ba tunda ɗan nan yana kallon yadda uwarsa take gatsi gatsi ɗan uba Koma ma uwar take zuga ɗan walam tursun irshada abana'iha ba ta kyauta ta shiryatar da ƴaƴanta ba ila huquqil abi yau uwa ta zauna wannan babanka kenan yau da daman ƴaƴa ba su san iyayensu ba a'a ba su san uba na da wata martaba akan uwa ba Ha'a suna ɗauka sun ma fi karrama uwar amma uba da san ma yana ta me matsayin uba su tuna kai ba su san ma me matsayin ba shi leburan gida ba leburan gida ba iya kace kawai shi dai uba duk abin da ake nema babu ya kawo in bai kawo ba a azzalumi ni fa ka wata wata ta rubuta Allah rufa mata asiri rubuta takarda ta yi malan kaiwa baban mu ha. kullum ina da littattafai a gaban ka amma malam azzalumi ne baya adalci a matansa sai Allah ya soki da ba ido da ido kika ruwa kenan ma ni nake koya masa aiki tun da kullum yana zaune a gabana da kare da tafai amma bayan adalci wa matan shi tun ne kawai eh, malam ka abin da ke gudana a gidanka ba wa'annan yaran hmm. sai ran da dubu ta suka yi bayyana ta kwana kace au gunda aka yi wani lokaci in an yi karatu sai ga kaman jongolo rikicin aka da daka rikicin abai ba san shi ba amma ana yin karatun din ana yin kakule kakulen ka koma gida sai kai kakule kakulen da ake da ni a ciki hankali na zai bai tani ba malam lamarin fa ya wuce duk inda baka tsammani ba sai ya in ya kona makocinka ba sai ka bar naka sai ka kama da wuta za ka ce wayyo wuta ba ka ɗan dudduba inda take tarzatsi lalata taimaki ka kashe ba wato ai wannan ma nesa ne wancan wanda aka ce ba zan kira anguwa ba ba zan kira abin nan ba wai kike faɗan ya ta 'ya'yan ka turo tsoho waje sai ga anguwa ta taru a kai yara na ta fitan mana daga gidan ubanmu sai kai tsamman irin wanda ya zo ina auren uwarsa ne ɗauki sandaɗin nan da ake cewa a gidan shi ne ya'yansa na shi haife su sai da na tambayi wanda ya zo da labari ya ce ya'yan shi ne shi ne ainihin ya haife su suka wurgo shi waje makwata suka tashi da shi suka raba da shi wani ma yake sai mai sai kai ka daina cewa an yi a wani mu ma na anguwan an yi ko a gaya maka na ce mun hmm, Na shi haka na so an da kana ganin mutuncin mutane ɗan kaɗan kaɗan a dinga jifa a duhu haka ya ai ta ƙoƙoyewa ko Allah ya tausaya mana amma yakin wannan muskilan ta wuce duk da baka tsammani ta wuce har mamaki fa ake cewar ce wai uba zai karɓe kuɗin ɗan mamaki ake jiya dan uwana man dan uwana ya tambaye mu ke cewa yanzu misalin muna maganan bara ba ke ce to in uba ya tambayi ɗafa shi amma dai wannan akwai nan ɗa har da ya bar shi da bai tambaye shi kai kai da ɗan kai da babanka ainihin gaba ɗaya na ubanka ne da dukiyarka da baban naka yana iya karɓe komai yana da ikon karɓe komai Allah riga sanar a kan ku nan eh? Oh, girman miji, eh, girman uba. ko ai misali wannan uwa fa dama uban ke mata sai aka samu mai rage maka amma uba ai yana sama da ita ba shi girgilawar ba shi yake ci da yake shayar da ita sai aka samu ga kato an samu taurige min ta nan daga nan in ka gama wannan kaga aka rage maka aiki kaga a nan kuma ta gangaro kan Allah kiyaye masiba eh ko Allah isa eh musiban da muke samu za ka ga tsofaffin da ke zaune ba su a wurin kuma yaran da kuke tarkice da su ba su a wurin sau nawa za ka iske baba zai wuce sai su ce baba mun yi masallaci sai to sauka lahiya su shigo su zaman su matan da ake zaune da su mafi yawanci ba mazan su nan matan waɗanda suke zaune annan kuma suna abin nan an yi da su sun ki zuwa su gani suke kaman karatun da ake yi iya mazan ake taimakawa zalan kuma ci gaba da du'a'i kawai kuma haka za a ci gaba da yi hmm? ah wannan ai inda wajen magana addini akwai shi kaɗan a ƙarshe zai zo ne inda ya magana bautan Allah ne sai aka ce ka kyautata musu kai su duk abin da suke nema na duniya amma abin da ya shafi addini kuma wannan ba su bane ba na Allah ne sau da kana wannan to sun isha eh, wasa gallal ah, walida ne wani lokacin sai ka da iyaye kuma an samu suna amfani da 'ya sun raba 'ya'yan wannan gana shi gana shi wannan suna goyon bayan uba wannan suna goyon bayan ɗa ko uwa fi ba'din min ba'din ai duka na kare wayan kasbul abna'u azaban kullu minha yunashiru ahad al-abawayn ala al-akhar نفس الاضطرابات شي ما wannan nafsu shay lati nashhaduha wa na'ishuha muna kallon irin waɗannan masifu a wannan zamanin fil usrati al-mumazzaka هي بعينها الاضطرابات التي نشهدها في الأسرة الكبرى كما يدوم هي جنين أسان كفاءة جريدي لا يديكي أنا زمان كنت أنا زنجرا كنا شجادا جنا هذا ما نام duk mai yara ne kananan kuma iyayen nan inda iyayen na sun yi abin da ya cancanta yaran nan da sun bar abin da suke ba wanda ba sani ba kowa an san shi amma iyaye sun yi biris ta bakin wani na zaga in ma da za ka nuna laifin yaro ko ba sai ka so kanka sai ka wa ɗansa ido masallacin na farko lokacin da wani wasu yara suka sa maza ne suka sa hijabi shi kenan suka shigo cikin mata kaje je can bangaren suna tafiya kai wani ɗan fanta ido ba ya gidi gisa ce wannan ba namiji ne wannan ba mace ce ba wanda zan hanga sai da aka rike assalamu ah, alaikum malama assalamu alaikum to ya riga ya sa gaban sa kaga da ya sutale sai tsallaka ta katanga ba zai tsallaka ta katanga sai harba bindiga ce in ka daga ka tsallaka zan harbe ka Ya tsaya tafi kuma da ma ƙa'ida da an tafka kuma mutum komai sai Adam damƙa in bai dace aka je aka kashi inda aka kashi Allah sarki dan waye ce a ah, sai kuna yi maganin ka masallaci za kaje je ka yi haka malam uban ya zo nan yi dinga shekamin kiyar ina zaune ina karsu daga nesa ya zoji kusa Allah ya ta malam an ce an kulle yaro na ba kafa baki ba ba za a sako shi ba wallahi yaron nan ina kulle a cikin gida fa da yamma dama ne ai ana ba sa fita zuna rufe to na dawo kenan na bude kofa ban aure ba suka zo suka tafi masallaci suka abin da suka yi yanzu a duniya ko mutum mai rufe a yansa a ɗaki karyar ma ko abun da ba ce wai ƴaƴansa suna cikin gida eh, akwai gida ya sa ya kulle ko in ya dawo daga aiki kenan i bude su na suka tafi masallaci hmm? hmm sai wannan maimakon ka taimaki kifi wannan aladabtar da yara na a tsaya ka. Hmm? ko da za ka kawai ka bari da wata yarjejeniya da wani menene to in ka sake abin da zan baka za ka gane kurin ka a samu ya kari wata nan a shi belin kansa kawai yake so irin wannan bai kirguwa haka muna kallon abin muna ɗaɗa in ba an ce da san rai ba a hukunta 'ya'yanmu masu laifi to ko haka za mu ci gaba da zama innal ihmal al basita wannan dan karamin sakaci da gane fi tarbiyatil abana'i wa radduhum ila sawabi da dawo da so abun da yake daidai na hawal abai wal ihmal al basit fi wajib al abna'i da wannan wajibi yayayen nan hadha al ihmal al basit yatadakhkham harakan nan fa da duwa take domin bana yafi bara wa ta'azam ala mustawa al muslima الكبير فسادا وإضرابا وتفككا min haitho aradallahu minna alwahdata gashi Allah na son mu haɗa kai Allah na son mu so juna Allah na son mu taimaki juna wa min huna najidu sunnatun nabawiyya muna samu sunnan manzon Allah na nuna mana aini kullal inayati kan kulawa bi wan bi mawdu'il usra iyalai iyalai wa huququl abawaini hatta ja'ala tasabbu fi shatamil walidaini min al-kaba'ir zagin juna yana daga cikin manyan laifuka ina annabi na cewa daga cikin mafi girman laifuka mutum ya zagi iyayensa tabbai suka ce ba a mutum ya zagi iyayensa sai ai mutum ya zagi baban wani shi ma ya zagi babansa kuta ku zagi iyayenku duk kun aikata kaba'ira zama mu ji tsoron Allah masani annal usrata masdar kulli khair gidaje fa iyalai ne tushen duk wani alheri na musulunci in a afraduha in an gyara guda gudan nan ba'dhum ya ba'd Allah ta'ala ka gyara mana Allah ka taimake mu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية واعلموا أن بر الوالدين ووصية الكتاب والسنة بهما ألا يطيعكما العبد في معصية الله قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما ومع ذلك أمر الله تعالى أن يصاحبهما الإنسان صحبة حسنة بعد إسيانهما فيما يغضب الله فقال وصاحبهما في الدنيا معروفا من فوائد بر الوالدين أنه من كمال الإيمان وحسن الإسلام وهو من أفضل العبادات وأجل الطاعات وطريق موصل إلى الجنة الزيارة الزيادة في العجل والنماء في المال والنسب رفع الذكر في الآخرة وحسن السيرة في الدن في الناس وأن من بر آباءه بره أبناءه والجزاء من جنس الأمل بر الوالدين يفرج الكربة من حفظ ود أبيه لا يطفأ الله نومه a gurguje bayan godiya ga Allah da roƙon Allah ya daɗa tsira da amincewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗan uwa na cikin masallaci mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kuma mu sani inna birral walidaini a'a wa iyaye ووصية ya والسنة قرآن manzon Allah منظر ta faɗi kuma mutum Allah ya ce a humal abdu an ya ce a humal abdu bawa ba zai je su ba fi ma'afiyatillah Allah ta'ala ce wa in ja hadaka kuma sun neme ka ala an tushrika bi kai shirka da ni ma laysa laka bihi ilmun kala tuqihuma yanzu iyayenka sai maka lalle suna bukata sai ka halarci waɗannan bukukuwa ba ka binsu ba za su ba ba ka binsu a shirka ba ka binsu kuma ba sai maka ka bar karatun addini ka karatun addini ba wa ma azalika amara Allah ta'ala an yusahibahuma a haka Allah ya yi umarni mutum ya zauna da iyayensa ainihin sahubatan hasaratan Ba a da ba'da ma bayan sun saba wa Allah Allah ya kushe da su duk da haka mutum shi ya ta musu ya basu su kan da Allah wa ma fi duniya ma'ruf wannan bin iyaye yana da fa'idodi masu yawan gaske sai dai abin da mutum amma kaɗan daga ciki ga takwas daga cikin fa'idodin bin iyaye bin iyaye min kamalin imani yana daga cikin cikakken imani wa hasanul islam ba wanda zai bi iyayensa sai mai cikakken imani sun da kaga ba su da ƙarfi suna da rauni ba wanda zai zo ya kyautata wa iyayensa ya masu za'a sai mai imani wanda ya zan zai tsallake magana su ba ko namiji ko mace ko kai namiji yayin ka suka ce maka ga wacce za ka aura sun samo maka in kana neman kanka da zaman lafiya ka yi su in ko ka gidan su za ka raina kanka Allah ka nama shi na biyu daga cikin fa'idojin bin iyaye min bin fa'ida bin iyaye min ibada su. wa a jalla ta'ati ku duba fa daga kaɗai ta Allah sai kyautata wa iyaye in ka cire kyautatawa Allah to bangare na biyu bin iyaye na uku daga cikin fa'idojin bin iyaye tariqun muwassalun ila aljanna bin iyaye hanya ce ne kai mutum zuwa ga aljanna duk mutumin da ya ɗauki kyautata wa iyayensa ha Allah ya yi wa iyayen cikawa ko shi Allah ya masa cikawa Allah ya masa alkawarin aljanna saboda haka nan ba wai ana biyan su ne ba saboda wata ran za su yi maka wani abu su sun gama sai dai ka zuba kawai sai dai ka zuba sai dai ka zuba sai dai ka yi na hudu daga cikin fa'idocin bin iyaye a da ta fil ajali Allah mai iko ne kuma fa'in da Allah ya yi aji Allah na daɗa mutum tsawon rai duk mai bin iyayensa Allah na daɗa masa tsawon rai sai kuma ka fassara tsawon rin abin da za ka fassara da shi wanda ba a filmali kuma duk mai bin iyayensa sai ka ga Allah na ƙara masa dukiyarsa tunda zai zai zama kamar bai da wani shi ko da wayansa shi ne mai wayo Allah na daɗa masa albarkar dukiyarsa na uku a wannan na hudu mai bin iyayen Allah kan ba shi zuriya zuriya lafiyayyu abubuwa uku a wannan lamba na hudu a ruwan tsawon rai a ruwan dukiya a ruwan ainihin eh, zuriya na biyar rakkul sikili duk mai bin iyayensa za ka ga Allah ya ɗaga sunansa a lahira daga can zai fara samun suna a sama sunansa ya sako ƙasa wa na sira Allah zai ba shi kyakkyawan rayuwa kuma suna a tarihinsa a cikin jama'a zai samu kyakkyawan suna a tsakaninsa da jama'a tunda mutum ba zai karɓi ba wurin mutanen kirki a duniya zai karɓi shi a sama daga inda Allah ya sau mutum zai kira jibrilu ya ce wa jibrilu na fan wane a so shi shi nan Allah jibrilu sai so ce ka kewa ya san wannan ka gaya mala'iku su so shi na fashi ana gama wannan kewayen daga nan sai Allah ya sa masa karbuwa a duniya kuma kila ka gaba kowa ba a ka. amma Allah ya yarda zai samu kyakkyawan rayuwa tsakanin jama'a mai bin iyayensa Tun wanda ya bi iyayensa ba zai kafe ba na shiga wa anna man abahu mutumin duk da ibi babansa matar da duk ta bi babansa, barrahu abanahu shi ma Allah zai kawo ƴaƴansa da za su bi shi ba ta ido in ku sa ido a kan abin da kake wa babanka to aini nake masa kaza dole ni ma min kaza dole ni an banza da ni ni an kyale ni gefe guda ni ne ne wahala haka ƴaƴan ka ba sai maka duk mutumin da yake bin iyayensa sai kaga Allah ya bashi ƴaƴa masu masa ta'a ka'ida ne aljaza'u min jinsil amali na bakwai bin iyaye farin al yana yaye wa mutum fakin ciki zai shiga cikin sa na ainihin na ƙarshe man hasu zawud da abehi duk wanda ya tsare abokan iyayensa abokan babansa la ya tafa Allah Allah bai kashe masa haskensa idan ya tashi ya fara tagawa zai ci gaba da tagawa ne ba ta kasawa Allahumma inna imanan da'iman وقلبا خاشعا وعلما نافعا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك الغنى عن الناس واغفر اللهم للمؤمنين والمسلمين وارحمنا واهدنا ووفق ولاة أمورنا إلى ما فيه خير الإسلام إنك سميع قريب مجيب اللهم جعلنا هداة مهتدين اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله